kasancewar dakatawar zuwa makka na tsawon shekaru biyu don kalubalen cutar annoba ya sa sha'iran karkashin kungiyar majamawar rijali tijjaniya jira da kuma tsammanin samun kujerun bana tunda najeriya ta samu kasan kujeru dubu arba'in da uku daga saudiya kakakin waɗanda suka lashe gasar malam zulkifil dogon bege wanda ma shine kalifan shahararren sha'iri marigayi rabi usman baba ya nuna takardun godiya da mai martaba sarkin zazzau alhaji ahmad bamalli ya aika wa tinubu da shugaban magoya bayan tinubu wato amin Aminu Suleiman ya karɓa kuma ya rantaba wa hannu. Zulkifili Dogon Bege ya buƙaci wa Imma Tinubu ko mukarabansa su duba yin wata diya ga wannan alkawari don kare martabarsu a wajen sha'iran. Ƙarƙashin majama'ar Rijal Tijjaniya ta ƙasa a Zaria a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bashir Diwani tana shirya musabaka duk shekara tana yi lokacin da muka shine karo na biyar. Shi Bola Tinubu ne ya zo wajen gasar da kansa ko gayyato shi aka yi. Majama'ar din su ne suka gayyace shi to shi ne sai turo wakili ya wakili ya ce yana mana fatan alkhairi amma bai samu zuwa ba ga shi ne wakilin shi ya kawo ƙur'anai guda arba'in aka bada su a nan fada gaban sarkin zazzau sai kuma ya ce ahmad buhari tinubu ya ce sha'iran da suka fito haka ya masu kyauta kujerun aikin haji haka ta kabara a wurin to shine muke ta sa rai dai har yanzu kuma Allah bai kaddara abin ya tabbata ba duk kokarin da na yi na jin ta bakin Aminu Suleiman ya ci tura amma na aika masa sako hakan yasa na bayyana wa mataimakin takarar Tinubu wato Alhaji Ibrahim Masari halin da ake ciki wanda bai yi wata wata ba ya ce Tinubu bai san da wannan labari ba amma dai in Allah ya kai rai baɗi za su duba batun kujerun. Wato matsalar da muke fuskanta kenan wanda bai isa ba ya je ya ɗauki alkawari ya ɓata wa mutane suna lokaci ya yi ya kasance irin abin da bahaushe ke cewa a kurara min mai karya na tabbatar maka cewa wannan abin sanata bola ahmed tinubu bai san da shi ba ba a yi shi ba ba a gaya mishi ba so kuma inda an gaya mishi ina tabbatar maka cewa da wannan magana an warware ta idan kai alkawarin abin da kai kasan karya kake na farko dai ko dai kai ba da miyawun wannan mutumin kai wannan magana ba kai kuma matsayinka bai isa na ka ɗauki gabara abin ka cika alkawarin ba so abin sai ya zama kamar da batunci. maimakon gyara abin sai ya zo ya zama ɓanna in allah ya sa muna raye ka bincika ka ji kai ni na baka amana abin malam nasiru ka bincika ka ji na tabbata maka allah ya da 2023 ka ɗauka ni ka yi magana da ni amma sharaɗi ka tuna mani da wuri ko ya ta kasance in Allah ya dani zan yi abin da zan iya yi in ga yadda za a warware matsalai. mawakan begin da kan rera waka a wajajen tarukan majalisi maulidi da sauransu na tara jama'a da magoya baya daga 'yan ɗarikar tijjaniya da ƙadiriya da sauransu waɗanda suka lashe gasan sun haɗa da malam habibu kebi malam aminu sirrin bege kaduna malam zilkifilu malumfashi katsina malam bashir kano da malam hassan maska nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya